Gidan da ba mutunci ka biya ba, gidan da ba da dangi ka zama ba, gidan da ba asiri ya rufe ba, gidan da aka yi ga zama ba ni ban ga mai a ciki ba salamu alaikum alaikum salamu nan ah, ashe tana ka gaya mata to ba komai shine muka zo muka same to babu matsala wa zan je in samo ta in kirawo ta nan gida na su mai magana da ita to yayi daidai abinda kuka eh, abinda ta gaya mu za ku jina ne ni shi zan gaya mu to zan an samu wani mai bukata a kawo shi nan din saboda na ga ina eh to ai ko ka ustaz eh sai dai kai ka dawo ne eh, wa to hakan ne kya sha shayi wallahi kya sha shayi kuma zan fita shin asuba akwai gawa hilwa wallahi gawa eh, hilwa ranka tashi karfe 7 to eh ya fi mu da ka zo nan ka zauna wallahi gara ka tashi karfe a to kai magana zaki sha ni ana'a akwai ni ana'a wallahi sha ni ana'a abun barki lafiya abin da shawara ta baki kuma inda dama inda anan din sai in dawo ko ba haka bane ustaz kar Allah gafara na mahaukaci Allah ya kiyaye kudi sun cika ne masha Allah sun cika wane ne kace wanda zai shiga gidan shi ainihin wato wani misaki misaki ne misaki ba ai ni ta kowa ce kai kasan gidan na kowa ne baka ji ina kare da doki ba ma idan har za a ba su haya zan iya bada in je da kuɗi ni abu ne da kuɗi wa ni ne kuma ba ta gane ba eh. ai su musakai sun biya kuɗi A'a kudin nan kullum ya sun same su kullum a bara ga ba shi da matsala wajen haya da wata ya zaki samu matsala babu matsala kansu ni ma din da ai na na da na kuma na magana cewa saboda ke inda da kuɗi ne ba matsala ka ai ko barawo ne eh, eh an san sana'a zai biya ni kuɗin haya ta kan lokaci to ni babu wani ni nace ya sata yanzu kaga wannan kuɗin nan karkar karkar hmm. da yake daga hannun musakin da kuɗi su suna daraja kuɗi ka ga kyar-kyar-kyar da su ba su amma inda daga hannun mai lafiyar ne abba Ciko kuɗa su za su kada ki san tattauna haka zaki ga gaskiya ai ni yanzu magana ta yi daidai to yanzu sai ka faɗa mana rarrabe ko kuma za ki a jaka da kai ka mi kuɗi. Naka ne wannan Naka ne. Na ba za ku. karɓar ɗari ka ba shi naira ɗari. Aji mun fa gode fa. Za ku ce yaya yaya kun gode to ne kuma ba ya magana. Ina aminiya ki ne ai wannan. Ina kika aminiya ki ko ba. Ba ne shi ba tsakanin ku. Yawa idan kun samu wasu eh, sai ku kawo hayar. Insha Allah. Akwai ɗakuna. Ba matsala ba matsala. Mun barki lafiya Allah ya taimaka. Kan bari ya kan mu, ba a ci. Ba bari kan mu. ni ke ina so ki gane wani abu da harka ta kuɗi idan aka ce ta kuɗi ce ki dinga haƙuri da ni a zan miki sauƙi a komai amma ban da harkar kuɗi yawwa ki dinga haƙuri kuma gumi na ne kuma ba za a kafan doka ga abin da zan da alheri ba amma ai amini ya ni ma tun da an biyo ta nuna bai kamata ki mun haka ba au tafiya zaki a yo ai fahimta ne kamar zaki mun wayo kuma dari dari fa da basu su da suka kawo mutum kuma keke a zaune ku kike ba mota kika shiga ba ba adin sauki da hau ba ba mashin kika hau kika je ba gidanki aka dauko kafa aka zo aka same ki aka bani kuɗin hayan nan kuma sai ki raina abin da na baki me kika kashe a ciki me yana ki a ciki kar mi haka ko kina da gado na dan muna aminci ba ki da gado na gaskiya kina takura mini abin da ne niyya kenan abin da ne niyya kenan amini ya ta hau jibana kin ji wayo wayo zaki min wayo ne wannan ai naira 20 a dubu 25 gaskiya a duniya wallahi ban taba ganin mai bala'in son kuɗi irin aminiya ta bi wallahi saboda ki albarka ake nema ko ba haka bane nan ne hanyar an duk da kan gani eh mun dari ne yawwa wai wannan da kake feso mun ne a a an mu ma wannan mu wannan eh haka ne haka ne wallahi gaskiya ba saboda za a yi dole ne ai me ya magana dole take au sai an suka an ba zan yi ta fa dauka ta ake wallahi ake yi ni ba gida na ko ake ba wanda ba ko gidan ki ne ba yau miliyan nawa ka bani me ake ci me ake ci baba baba ne ka yi na wannan kusalan wannan wannan gafara hayya hayya ha yare nan ne gidan yawa bismillah sai ka rasu yau kana ne kurin ki tashe ina A ina zuwa za a kauce amma zan ba da irin namu na dawa nan da ina ofisa kowa ya nemi burkasuwa ciyawa ce ka tauna burkaciwa ba kai ba shi ke da a to ne shi ke da wanda sai ka ci da mana mana ya fitar ne ita wannan hanya haka ake mata ku an kama haya a gidan ku ne ba ku da wani haka ya ba mu ya kai ba dai ba ba sira hannun ka ya ki ne ba kawo ta kamo da kisa wala kawo ta ku je a nuna mai daki dakin ustaz zai kasuwa dakin ustaz wai gidan nan na yalla mai ne ko na bauchi ko ko na ciro ko na waye ba za a yi mana rashin hankali ba dan mu za mu je wake mu gida kana magana me gida kana magana ba ba wala wala zan tashi mutum ko ne take yi ba zama da kuru me shayi kama mun shi Allah sai an kama ba ya kama kama ko a'a bismillah ku buda sarki zai kai kai hukuma ne shi ma sarki ne fa ni na riga na karbi kudi na karbi kudi na karbi kudi ni ba ruwa ah, na ofisa na karbi kuɗi wallahi wallahi ko kare wallahi ko kare hajiya hajiya hajiya mun gode sai mun rusa wannan karki da mu in Allah da abin da kika yi mana in dai da hakkin mu in dai da hakkin mu da doki Allah in aka ban kuɗi wallahi zan ba shi ɗaki a gidan ne kai ne sai rusa wannan gidan sai mun rusa ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne sai ki yalla ba kai ki dawo mm. yalla ba kai ba kaga kai hukuma ne eh. shi ma kutaye ne shi ma mai yalla yalla yalla ina zuwa ofisa ofisa ofisa kana ji a kuta ran ma sarki ah. wannan ko eh a kuta ran ma to kana eh, ji eh, na ina bai to bari ji ko da wai ne ba ci wannan ba ka ciyaya hayya hayya hayya bari ko da shi sa bari ka bai da bari ji gani ma hayya ha